الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداساك سادوا وأنا مسلاتي من البركة مسلاتي من ماسي دكينا نتكين garin Katsina آه، وأنا سافيا تلا ta yau muna 21 ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafin mai suna التوضيح والبيان لشجرة الإيمان واللفر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وانا شيء ندرسي نقوما شكوانا للتافي عندما كطيا أكون فأرسى ليك تشوى وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب فكم في القرآن من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر خبرا عنهم والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان وهي التي يتحقق بها الإيمان فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم cikin bayanin da malam yake yi dangane da imani hakikanin kalmar imani da abin da take kunsa ko abin da take nunawa yake cewa qad ya'tifu Allahu 'ala al-iman al-a'mal as-salihah Allah subhanahu wata'ala yakan goya kalmar imani bayan wato yakan goya karnar ayyuka na kwarai bayan ya ambaci imani wato alkur'ani Allah ya ambaci imani sai kuma ya kawo maganar ayyuka na kwarai awi takwa ko ya kawo maganar takawa wato kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata abin da ya umarni da barin abin da ya hana awi sabra ko ya kawo maganar haƙuri lilhajati ila zikirin ma'atufi saboda akwai buƙatar a ambaci wannan abin da aka goya wato aka yi adafinsa li'illa ya zunna zannu annal imana yuktafa fihi bima fil kal. dan kada mai zato yayi zaton cewa imani da yake cikin zuciya kadai ya wadatar Fakan fil qur'ani min qawlihi sautari a cikin alkur'ani akwai faɗarsa innal ladina amanu wa amilu salihati lalle waɗanda suka yi imani suka kuma yi aiki na ayyuka na kwarai thumma yadhkuru khabaran anhu sannan Allah ya bada labarin su wal a'malu salihatu min al iman ayyuka na kwarai suna daga cikin imani wa min lawazimil iman suna daga cikin abubuwan da imani yake lizumtawa وهي التي يتحقق بها الإيمان لأيك نقر الإيمان يكي تبتا فمن ادعى أنه مؤمن وانددك يدعى ورشي مؤمنين وهو لم يعمل بما أمر الله به أما قم بيعيك لأبن لألا يؤمرني للشيبا ورسوله دمن زنسا من الواجبات ومن ترك المحرمات نأيك واجبي كوبر حرامه falaisa bi sadiqin fi imanihi to wannan ba bai yi gaskiya a da'awar imaninsa ba wato anan malam yana fito mana da ma'anar haƙiƙar imani kamar yadda ta zo a cikin alƙur'ani imani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayanin sa a cikin alƙur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta irin waɗannan bayanai a munasabobi daban-daban inda yake nuna mana cewa shi imani ba kawai abin da yake cikin zuciya kadai ake cewa imani ba dole ne imanin da yake cikin zuciya sai an gan shi yana naso a gaɓoɓi sai an ga ayyuka kyawawa tare da mumini waɗanda su ne suke nuna lalle akwai imani a zuciyarsa wato ba zai yiwu ba a ce akwai imani na gaskiya a cikin zuciyar bawa amma kuma babu kyawawan ayyuka tare da shi wannan ba zai yiwu ba ba zai ba ce ga imani a zuciyarsa na gaskiya amma kuma babu ayyuka na kwarai tare da shi dole ne sai wannan imanin ya haifar da kyawawan ayyuka domin a haɗa suke to shi ne ce Allah subhanahu ala alƙur'ani yakan yi haɗafin imani kan ayyuka na kwarai wanda wannan mun yi bayaninsa a wancan karatu da ya gabata daga cikin kuma irin abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ta maimaitawa faɗarsa innal ladina amanu ko wal na amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai Allah ya yi ta faɗar imani sannan kuma ya biyo bayan ambatan imani da aiki na ƙwarai ya ambaci imani ya gwaba shi da batun ayyuka na ƙwarai to wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa ayyuka na ƙwarai wani bangare ne na imani shine ce wal salihatu min al iman ayyuka na kwarai wani ɓangare ne daga cikin imani abubuwa uku wannan salo da ubangiji subhanahu wata ya amfani da shi Alƙur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a munasabobi daban-daban ya tabbatar da haka abu uku yake nunawa su ne nan ya ambace su a dunkule abu na farko shine al a'malus salihatu min al iman kyawawan ayyuka wani ɓangare ne na imani saboda kamar yadda a baya can muka faɗa idan aka ce imani magabata suna cewa ƙaulun ne wa amalin sannan wa amalin wa atikadin wato firici ne da kuma aiki da ƙuduri kaulun bin lisan firici da harshe tun ya furta da harshensa ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya kudirce a zuciyarsa abin ya zanto haka yake da bakinsa da zuciyarsa abu ɗaya suka faɗa ba ya zanto da baki ya faɗa na zuciya kuma tana faɗar wani abu kamar imanin munafukai amanna billahi wa ma bi mu'mini ce min imani da Allah Allah ce ba ba ne saboda a zuciyarsu ba su yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita ba to sai an samu abin da baki bata kuma zuciya ta kudurce shi sannan kuma gaɓoɓi da zaka kuma sun yi aiki da wannan abin mutum ya karɓi umarnin Allah ya guje wa hannunsa ya karɓi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya guje wa hannunsa to waɗannan abubuwa uku ɓangarori uku zuciya da harshe da gaɓoɓi ayyukan zuciya da ayyukan harshe da ayyukan gaɓoɓi waɗannan duka a ture su suke nuna imani to kaga ashe al'amalu salihati kyawawan ayyuka waɗanda ake yin su da gabobi bangare ne na imani bangare ne na imani wannan shine abu na farko da da wannan salo da ubangiji ya amfani da shi alqur'ani yake nunawa min na amanu wa amilu salihati ne yasa a ambaci imani kuma a ambaci ayyuka na kwarai dan a nuna maka cewa imani wani bangare ne daga cikin ayyuka na kwarai abin kai kai ayyuka na kwarai wani bangare ne daga cikin imani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce ban kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul kafirin wanda duk ya zanto makiyin Allah ne da mala'ikunsa da manzanninsa sai Allah ya saki cewa da jibril da mika'ila jibril da mika'ila suna cikin mala'ikun Allah amma an ambaci mala'ikun Allah a dunkule kuma sai aka dawo aka ambaci jibrilu da mika'il da ana maka su ma wani bangare ne daga cikin mala'iku kuma bangare mai mahimmanci kara fito maka da mahimmancin mala'ika jibrilu da kuma mala'ika mika'il tanazzalul mala'ika su fi hawar roho mala'iku suna sauka a cikin daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka war da mala'ika jibrilu kaga mala'iku suna sauka jibrilu ya shiga ciki amma kuma aka sake fito da shi aka ambace shi idan a nuna muhimmancinsa to hakanan in lallabi na amanu wa amilus ce ayyuka na ƙware sun shiga cikin amanu amma kuma an sake ambatan su don a nuna maka girman sha'aninsu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan illa man taba wa amana sai aka sake cewa amina wa amila amalan salihan in yi imani ana buƙatar yi aiki na kwarai to sai ka ga ubangiji subhanahu wataala ya yayi ta maimaita irin wannan a cikin alkur'ani gurare daban-daban to abu na farko kenan sannan wa min lawazimil imani abu na biyu kenan idan ya nuna maka cewa waɗannan ayyuka na kwarai suna daga cikin abin da imani yake lizinta shi wato ba sa rabuwa kamar ka ce zafi da wuta wuta daga cikin lawazin abin da take lizinta akwai zafi isan da aka ce ga wuta to wanda ya kusance ta ko ya taba ta zai ji zafinta ka a haɗa ciki ba za ka iya raba sabab da musabbab din ba sabab da musabbab akwai talazum a tsakaninsu kuma a ce ga rana ta fito tar to ilmin lawazin wannan shine a ga haskenta a ga haskenta ko mutum bai daga kai ba ya ga haske abin na rana zai gane cewa akwai ranar asama sama sauraka wani yana da cikin lawasin dinta to shi ma imani ba zai yi wa a same shi a cikin zuciya kuma ba a tare na ayyuka a gaɓoɓi ba kamar a ce ga wuta na amma kuma ba ta ƙuna wani a bisa ba haka yake ba don samu wuta to za a samu ƙuna tare da ita saboda wani yana cikin lawazin ɗinta abubuwan da take lizuntawa to haka shi ma imani in dai akwai shi to akwai aiki na kwarai akwai aiki na kwarai ba zai yi a samu imani na gaskiya a cikin zuciyar bawa ba kuma babu wani aiki na kwarai da zai biyo baya kamar yadda wasu karkatattu daga cikin kungiyoyin da aka yi a musulunci suka yi awar haka wato murji'a murji'a suka yi da'awar cewa kan samu imani na gaskiya a cikin zuciyar bawa ba tare da yana ayyuka kyawawa ba to na suka ce wannan ba zai yiwu ba a ce an samu imani kamar misali imanin abubakar radiyallahu ta'ala anhu a cikin zuciyar bawa imanin a zuciyarsa kamar imanin sayyidina abubakar amma baya sallah baya azumi yana shan giya da ranar watan azumi yana zina da 'yar uwarsa yana kashe mutane a ce kuma imanin ta kama na sayi na abubakar babu wani mai hankali da zai yadda ci inda da akwai wannan imanin to ba za a samu wani miyagun ayyukan tare da shi ba. ci yana da imani kamar na sayi na abubakar amma bai taɓa yi wa Allah sujjada ko sau ɗaya ba wani irin imani ne wannan sauraka shi imani dole yana haifar da abubuwa a tare da shi shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a munasabobi daban-daban yakan kore imani daga waɗanda suka yi wasu ayyuka yace la la la la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana mu'min Farawo ba zai yi sata ba lokacin da yake sata yana mumini mashayin giya ba zai sha giya ba lokacin da yake shanta yana mumini kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada wato imani da barin waɗannan abubuwa imani da barin sata da barin zina da barin shan giya yayin da kuma za a samu waɗannan to imani kuma zai kawo wanda yake nuna maka cewa imani tare yake da aikata kyawawan ayyuka da barin munana annabi ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min hasa uku aka ce man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wallahi ba zai zama mumini ba zai yi imani ba zai yi imani ba aka ce waye wanda ya rasulullah yace wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba haka na annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi kyakkyawan abu ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dayfahu wanda imani da Allah da ranar lahira ya karrama makocinsa ya karrama bakonsa ga duk anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada imani da kyawawan ayyuka da kuma barin munana da kuma barin munana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ɗayan ko ba zai zama mumini ba ba zai yi imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada imani da kyawawan ayyuka wanda yake nuna maka a hada suke ba ka rabuwa inda da kyawawa da imani hmm, za a samu kyawawan ayyuka من, من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحد على رجل غير زوجها فوق ثلاثة أيام wanda duk ta yi imani da Allah da ranar lahira to ta yi ta kaba ga wanda ba mijinta ba sama da kwana uku su kaga a nan annar salisar ya hada wannan aiki da za ta yi da imani da Allah da ranar lahira to irin wannan suna nan da yawa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan tabbatar da abinda yake cikin alqur'ani ne alqur'ani shi ya fara nuna wannan innal ladina amanu wa amilus salihat wanda yi imani waɗanda suka imani suka yi ayyuka na kware illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya imani ya aiki aiki na kware wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai yawan gafara ne ga wanda ya yi imani ya tuba ya aiki na kwarai haka ubangiji ya ya rika hada waɗannan abubuwa tare saboda ba zai yiwu ba a samu imani na gaskiya kuma a rasa samun ayyuka na kwarai tare da mutum innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanin wa rabbihim ya tawakkalu. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون التي أولئك هم المؤمنون حقا الله سبحانه وتعالى يقول المؤمنين كوي سوني ودندا إذا ذكر الله إن أأمت ألا وجلت قلوبهم زكاة سكر الروروة وإذا تليت عليهم آياته إذا أتكرن تامس آيوين ألا زادتهم إيمانا أيوين ألا تسكارا مس إيماني وعلى ربهم يتوكلون kuma ga ubangijinsu suke dogara cewa allazina yuqimuna as-salat waɗanda suke tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun suke ciyarwa daga abinda muka azarta su da shi wato suke fidda zakka suke bada sadaka Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗanda su ne mu'minai na kwarai إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل وجاهدوا بأموالهم wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun Allah ce mu'minai kawai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kuma wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi jihadi da dukiyarsu da rawukansu saboda Allah Allah ce ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya to alqur'ani cike yake da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ambata cike suke da wannan yanzu za mu ga hadisin hadisin wafdu abdulkais wata tawaga ta ƙabilar abdulkais da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da su amurukum bil imani billahi wahda ina umarta ku yi imani da Allah shi kadai sai kuma yace atadruna mal imanu billahi wahda kun san abin da ake nufi da ku yi imani da Allah shi kadai yace shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamus salat wa ita'iz zakat wa an tu'tu khumus ma ghanimtum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun san menene imani da Allah ku shaida babu ku shaida babu abu da gaskiya sai Allah ku shaida ni manzon Allah ne ku tsaida sallah sannan kuma ku ba da ku tsaye da sallah sannan kuma ku ba da wa an tu'tu sulus khumus ma ganimtu ku ba da khumusin abin da kuka ciyo na ganima ɗaya bisa biyar idan muka kula cewa imanin ya tambaye su sun sani amma kuma da ya tashi sai ya gaya musu wani bangare na rukunin musulunci ya zanto ita ce ansa lokacin da jibrilu kuma ya tambaye shi a cikin hadisin umar cewa mal iman billah بل إيمان إيش أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره سيتي منين إيماني سيتي رشي كي إيماني دا الله كي إيماني دا رانا اللاهرة كي إيماني دا, كي إيماني دا الله كي إيماني دا ملائكون سدى لتتفن سدا منزلن سدا رانا اللاهرة سنة كي إيماني دا قدرة ميكو كومر كومي دا, كومر دا kaga anan kuma sai ya gaya masa ansar in ka kula sai kamar da bambanci da waɗancan can ya ce me su menene imani amma ya gaya musu wani bangare na rukunan musulunci a hadisin jibril kuma sai ya gaya musu sai ya gaya masa usulul iman guda shida ginshikan imani guda shida ya tambaye shi kuma meye musulunci sai ya gaya masa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salatu wa zakat wa wa sawmi ramadan wa hajji baitillah sai ga masa rukunan musulunci to kaga anan ba wai wani tunkara walwala ba ce a'a don a nuna maka cewa ayyuka haɗa suke da imani sauraka aka ce imani ba ana nufin kawai abinda za ka ƙudurce a zuciyarka ba ko ka furta da bakinka shi kenan sannan kuma gaɓoɓinka a ga suna yin wani abu daban kuma kai ta da'awar kai ta cika baki kai mumini ne Allah ce qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum kauya wanda suka cika baki gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi imani Allah ce ku gaya musu ba ku yi imani ba ku dai ce mun musulunta amma har yanzu imani bai gama shiga zuciyarku ba har yanzu imani bai gama shiga zuciyarku ba tunda ne saboda ana buƙatar ku san iyakokin Allah ku bi Allah da manzansa sau kafa shine shine cikar imani amma ku yadda kuke a yanzu al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa Allah ya alamu, ya'lamu da ma anzalallahu ala rasulih haka Allah ya sifanta al'arab ashaddu kufran wani nifaqan a lokacin waɗanda suke zaune a ƙauyen sun fi kona tsananin kafirci da munafici kuma da rashin sanin abinda Allah iyakokin da Allah ya saukar wa manzansa iyakokin Allah da na manzansa wato hukunce hukuncin Allah saboda sun yi nisa da makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samun ilimi shi yasa abubuwa na kafirci suka bayyana a bakin su ko a ayyukan su ba su sani ba ko sun sani ba su sani ba to kaga ashe ayyuka dinnan su suke haɗuwa su haɓaka imani a cikin zuciya shi yasa ya ce wahiyar lati ya ta haƙaƙo bihan iman da ayyuka ne imani yake tabbata ya zama na gaske wato a samu imani na gaske wanda Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙa ayyuka ne ke kaiwa ga mutum ya zama ya yi ta haƙoƙi a cikin imaninsa wato imaninsa ya zama cikakke malamai suna cewa akwai al'imanin wajib akwai al'imanul kamil akwai al'imanul wajib akwai al'imanul mustahab alkamil kuma akwai alkamalul wajib akwai alkamalul mustahab kamar yadda a baya muka ɗanyi tsokaci kuma na san littafin ma nan gaba zai zo ƙara bayani Imanin hauhawa yake akwai imanin da yake na wajibi na wajibi dole ne kamar ka yi sallah ka yi azumi ka yi sallolin farilla ka yi azumi na watan ramadana kana da dukiya ka samu dama ka sauke farali in baka taɓa yi ba kana da dukiya ka fidda zakatta wannan imani ne kuma wajibi shi alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan Allah ce alif lam min kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi sai ce wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna sauraka tsayar da sallah da ciyar da dukiya fi sabilillah wanda duka yana daga bangare ne na imani kuma imani da yake na wajibi yayin da kai sakaci a nan to ubangiji zai kama ka da wannan laifin saboda ka bar wani ɓangaren imani na wajibi akwai imani na mustahabbi imanin da bai zama wajibi ba amma kuma abu ne mai kyau da Allah yake so da manzansa idan ka yi martabar ka za ta ƙara ɗaukaka za ta ƙara imanin ka zai ƙara hauhawa za ka ƙara matsayi a wurin Allah shi ne zuwa da na aikata na filfilo abinda ba a wajabta maka ba amma kuma kyakkyawan abu ne da Allah yake san shi salloli na na misali azumin na sadaka ta nafila ta ba zakka ka ba amma kuma za ka ɗauka ka bayar fi sabilillah سنوا الآلات إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آيات الزهادة إنه على ربهم يتوكلون فكوانا إيماني لك نكمالا تواجئ بنا تمستحدي إتأكي مقنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصفة وليا الله لإتاء يصفة يوليا الله وأن نصفة تإيماني لك نكمالا ما تقرب إلي عبدي آه، حديثا أبو هريرة da yake cikin sayul bukhari da yake ce man adali waliyan faqad azantu bil muharaba wanda duk yayi wato yayya da waliyina wato masoyina Allah ya to ina masa shela da fito na fito da yaki tsakanina da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma taqarraba Allah yake cewa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taqarrabtuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تباوى نابي كسنشين لونا أبدا نفسه بك مرفل الله كاغوانا شين الإيمان الواجب فيزود فرلا انك زود وننك هذا ما الإيمان الواجب شين المقتصد دموك كرنتاء بايا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ظالم لنفسه المقتصد أكاتكي شين واندي يزور الإيمان الواجب إيمان نواجب wajibi shi ne ya kiyaye farillan ubangiji a وأبو sannan ya guje a wannan hadisi Allah subhanahu wata'ala hadisi ne kursi Allah subhanahu wata'ala yake bayyana cewa matakin walittaka ta farko shine kiyaye farali yayin bawa ya kiyaye farali to ya shiga tsarin waliyan Allah ya kiyaye farilla ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya da maftaratuhu alayhi saboda kuma dukkan haka suna ginuwa ne akan abinda aka farlanta maka ba za ka bar farilla maka ta kiyaye nafila kai watsi da farilla amma ana san in ka kiyaye farilla to kada kuma kai watsi da nafil fulu wannan shine abin da hadisin yake nuna sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ya zalo abu ya taƙarrabu bin nawafil hatta uhibbahu ba wa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafil fulu har sai na so shi to soyayyar ita ce ubangiji ya ƙara bayaninta fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi wa basarahu allazi yabsuru bi yubsiru bi idan na so shi sai in zamo jinsa da yake ji da shi da ganinsa da yake gani da shi da hannunsa da yake damka da ita da kafarsa da yake tafiya da ita abin da yake rufi shine ubangiji zai ba shi cikakken taufiki gamdakatar da gatarwa saboda haka ba zai taba yadda ya kasa kunnensa a kan ya sauraron abin da Allah baya so ba ba zai sa idansa ya kalli abin da Allah ya haramta masa kallonsa ba ba zai kama ko ya ɗauki abin da Allah ya haramta masa ɗaukansa ba da hannunsa ba zai sa ƙafarsa ya je gurin da Allah baya so ba wato sai Allah ya ba shi cikakken taufiki na kiyaye dokokin Allah da gaɓoɓinsa duka shine ma'anar hadisi sannan annabi Allah subhanahu wataala ya faɗi yadda alaƙa su za ta zama kuma daga wannan lokaci fa idza wala in sa'alani la utiyanna wala in sta'azani la ala rantsuwa ya rantsuwa cewa in har ya tambaye shi zai bashi in kuma har ya nemi tsarinsa zai tsare shi to kaga anan an nuna maka cewa akwai imanin da yake wajibi wanda shine matakin farko na walittaka shine muqtasidun da Allah ya faɗa sannan kuma akwai imani wanda yake na kamala ne na cika ne shine sabiqun bil khairati da Allah ya faɗa wanda yake tun kau cikin aikin alkhairi shine wanda yake kuma kusantar ubangiji da ayyuka na kwarai to shine wannan na karshen shine ya tahaqqaqu bihi al iman da wannan imanin yake tabbata fa man idda malai to sakamakon wannan bayani da kaji za ka gane cewa dukkan wanda ya cika baki ya rika da'awar annahu mu'min ai shi mu'mini ne wa huwa lam ya'mal bima amara Allah bihi wa rasuluhu min alwajibat amma bai yi aiki da abinda Allah da manzansa suka yi umarni da shi ba na wajibai bai aikata wajibai ba wa min tarkil muharramat bai bar abubuwan haramun ba falaysa bisadiqin fi imani to wannan ba gaskiya yake faɗa ba wajen da'awar imaninsa inda da imanin a zuciyarsa to imanin nan dole sai ya yi naso kamar a ce ga wuta a nan dole sai ta yi kuna zai zama ga wuta ba kuma babu kuna tare da ita wannan ba ɗabi'ar wuta ba ce to shi ne ce kama ya karinu bainal imani wa taƙwa kamar yadda Allah yake gwama tsakanin imani da taƙawa shi ba wani salo ne na bayani da Allah ya amfani da shi alƙur'ani fi misli qawlihi kamar a cikin misalin fadar Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ce ku saurara lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu wani tsoro tare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba allazina amanu sune wadanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suke yin takawa kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya tashi bayanin waliyansa da yayi wa alkawarin ba za su gamu da tsoro ba yayin da suke wato zuwa gare shi yayin da suke mutuwa sannan ba za su yi bakin cikin abin da suka bari ba a duniya sai Allah ya bayanin su da cewa allazina amanu wa suka yi imani kaga aka ambaci imani sai kuma aka ce wa kanu taƙona suka kasance suna taƙawa shin imani bai kunshi taƙawa ba ya kunshi taƙawa duk sanda aka ce ya yi mutum ya yi imani to lalle wannan yana nuna kenan yana bin Allah dokokin Allah sau da ƙafa yana kiyaye wajibai yana kuma barin haramu to sai aka kuma kawo wa kanu taƙona to yana daidai yake da innal ladina amanu wa amilus salihat kaga imani ya kunshi kyawawan ayyuka amma kuma aka sake ambatan kyawawan ayyuka nan kuma aka sake ambatan taqwa duk da cewa taqwa tana daga cikin imani tana daga cikin imani tunda an ce imani akwai ayyuka na gabobi taqwa kuma shine daman aikin gabobi bin dokar Allah Allah ya haramta abu ka guje shi Allah ya umarni da abu na wajibi ka tabbata ka aikata ka aikata ka aiwatar da shi to shi ma wannan kamar irin bayanin can da muka yi shi ne a nan za ka yi cewa ubangiji su bani wata'ala ya ambaci takawa don ya nuna maka wani ɓangare ce juz'un ne minan iman ɓangare ne na imani kuma don a nuna maka cewa billa wazirin iman imani ba zai yi ba wato imani yana da zimtar wannan kuma don ya nuna maka cewa ta hanyar takawa ake samun walittaka ta ubangiji subhanahu wataala saboda wilaya tana farawa daga zuwa wato mutum ya zo da al'imanul kamil daga lokacin yake shiga cikin sahun waliyan Allah kamar da muka yi bayani da ɗazu shi ne aikata farilla wala ya abdi ya ilayya bil fara'idi to shi ne wa kanu ya taƙon shi ne aikata abin da yake wajibi da barin haramu da haka in aka ce wa waliyin Allah ana nufin wanda ya yi imani ya kiyaye farillai ya kiyaye ya guji haramu shine waliyin mataki na farko to kuma daga nan walittakar tana ƙara tana haɓaka sauraka annabawan Allah duk suna daga cikin manyan waliyan Allah saboda su ne manyan masoya Allah da Allah yake yake jibinta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qul inna waliyya Allahu allazi nazzala alkitaba huwa yatawalla as-salihin kace majibinci na shine Allah wanda ya saukar da littafin nan alqur'ani kuma shine yake jibintar mutanen kirki sauraka a waliyan Allah a martaba ta koli sune annabawan Allah sannan sauran salihai su biyo baya sannan sauran salihai su biyo baya domin babu waɗanda suka tabbatar da bin Allah sau da ƙafa a rayuwarsu kamar annabawan Allah su suka fi kowa tabbatar da wannan saboda su suka fi tabbata a cikin wannan silki wato wannan tawaga ta waliyan Allah sannan kowa ya zai taho kuma a bayan su yake a matsa bayan su yake shine malin yake ƙarin bayani ke fa zakarar imanin shamila lima fil sai Allah ya ambaci imani wanda ya kunshi duk abin da yake cikin zukata min al-aqaidi na aqidu wal iradat at-tayyiba da kyawawan ni da wato da kyawawan niyoyi wato da kyawaw da kyawawan niyya wannan duka aiki ne na cikin zuciya aqidar ka abin da kake kudircewa dangane da Allah da annabawansa da ranar lahira da mala'iku da sauran rukunan imani wannan kulli ne na zuciya haka nan kyakkyawan niyyar da kake da ita ta yi don Allah wannan duka aiki ne na zuciya to Allah ya ambaci imani kalmar imani duk ta kunshi waɗannan wal a'malis salihah da kuma kyawawan ayyuka wala yatimmu lil mu'mini min zalika hatta yattaqiya ma yusqitu Allah to ba zai wato wannan ba zai cika ga mumini ba har sai ya guji ya kiyaye abin da Allah yake fushi da shi min al-kufri wal husuqi wal isyan na daga kafirci da fasikanci da kangara da mutum ya guje wa kafirci kafircewa Allah subhanahu wata'ala da fasikanci da kuma saban Allah subhanahu wata'ala shine sannan zai zama ya cika mumini wali haza haƙaƙa zalika bi ƙaunihi saboda haka Allah ya ƙara tabbatar da wannan da faɗarsa wa kanu ya kuma suka kasance masu taƙawa kama wasafa Allah bi zalika khiyara khalqihi kamar yadda Allah ya sifanta zaɓaɓɓun halittansa da wannan sune wato mutanen kirki musamman annabawa abin musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ayar ta sauka tana magana akan sifofinsu ayar ta sauka tana magana akan sifofin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ce walakin Allah habbaba ilaykumul iman sai dai Allah ya sanya muku san imani ya sa muku san imani a zukatanku wa zayyanahu ya kawata wannan imanin fi qulubikum a cikin zukatanku sannan wa karraha al kufra ya sa muku kin kafirci wal fusuqa da fasikanci wal isyan da kangara wato saban Allah ulaika humur rashidun Allah ce waɗannan su ne shiryayyu fadlan min Allah wa ni'ma fadlan wannan falala ce daga Allah wa ni'ma kuma ni'ima ce daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima to ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma a siyakin faɗarsa wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum ala yana ga wa sahabban wa alamu kusani anna fikum rasulullah manzon Allah yana nan cikin ku kuna tare da shi law yuti'ukum fi kathirin min al'amri da zai yi muku biyayya cikin al'amura da dama la'anittum da kun wahala sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe yana so al'ummarsa sauki ne da a ce abinda wasu suke rikito da shi na ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce eh aje ayi to da abin ya zama farali kuma an wahala akan sa sai dai har koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallama bil mu'minina ra'ufur rahim azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim duk abin da zai wahalar da ku mai girma ne a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam baya so shi ce ga wani abu da zai wahalar da al'umma sa baya so shi sannan harisun alaikum mai muku kwaɗayin duk wani alkhairi ne duk wani alkhairi zai so a ce ku rungume shi kuna aiki da shi sannan mai tausayi ne da jin kai muminai to shine Allah yake cewa anan da a ce zai yi muku biyayya fi kafirin min al'amari a cikin abubuwa da yawa la'anittun da kun wahala shi sa lokacin da ya ce wa sahabbansa ya tashi cikinsu ce ya ayyuhan nas inna allaha qad farada alaykum alhajj fa hujju ya ku mutane Allah ya farlanta muku hajji za ku je ku yi hajji sai wani ya tashi ya ce rasul a fi kulli amin kowace shekara mu je haji na ya banza da shi ya kyale shi ya sake tashi har sau uku sannan annabi ya ce da shi laukultu na'am la wajabat wala masarata da ka kuskura na ce na'am to ya zama wajibi akan dukkan wanda Allah ya hore dukiya duk shekara dole ya je haji kuma za ku iya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan ce laula an ashqa ala ummati la amartu bis siwaki ma kulli salah ba don kada in matsawa al'umma ta ba da sai na umarce su umarni na wajiri da yin asuwaki tare da kowace sallah haka duk inda asuwaki yake lokacin sallah sai ka nemo shi sau ka zo da ka zanto a matsayinka na mumini masallaci kana yawo da asuwaki aljihu kaƙi ko kasu a gada kasuwa asuwaki ta yi eh, sai an zo sallah ka ci kaɗa manta asuwaki da allah ɗan kariya mun to kaga za a shiga haraci za a shiga matsuwa to sai annabi ya bar abun a mustahabbi ne idan kayi kana da lada doriya akan wanda bai yi ba amma dan ba kai yi ba da laifi to haka nan wata rana ya ki fitowa sallar isha'i da wuri har sai da dare ya sha sabai suna masallaci ana ta jira yanzu kowa yana son zai huta na bai fito ba sai can da dare ya ja sai ya fito kamar ka ce karfe goma na bai fito yace innahu la waqtuha laula an ashqa alaykum wannan lokacin shine yafi zama lokacin ta wato shine lokacin fari wato yafi lada amma ba na son matsa mu haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'arsa take baya son matsawa matsawa al'ummarsa ma khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman taba bawa annabi zabin abu biyu ba ga mai sauki ga mai tsanani sai ya zaɓi wanda ya fi sauki inda ga mai sauki ga wanda ya fi sauki to sai ya zaɓi wanda ya fi saukin matuƙar dai bai zama saɓon Allah ba in ya zama saɓon Allah ne to shi ya fi kowa ƙin abu to haka ɗabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam take shi sai ce yassiru wala tu'assiru ku sassauta kar ku tsananta ku sassauta haka yake ga wannan eh, sahabbansa ya aiki mu'az daga abu musa al'ashari zuwa yaman ta ce yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira ku sassauta kada ku tsananta ku zanto masu yin albishir ba masu korar mutane ba to haka ɗabi'arsa take na inna na ad-din yusrun wa lan yushadda hadha dina ahadun illa ghalabahu dinin nan yana da sauki ba wanda zai ce zai rukuba da addinin nan sai addinin ya kai shi kasa to shine anan Allah ke cewa law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum da zai yi muku biyayya a cikin al'amura da yadda ku kuke so a yi da zai yadda a yi haka so da kun wahala a ruwa lokacin sallar tarawihi ya fito sau ɗaya aka yi tarawihi da shi wato kiyamun laili ya fito sau biyu aka sake ya fito sau uku a na hudun sai annabi ya ki fitowa suka taru suka cika masallaci yana jin gyaran su amma ya ƙi fitowa sai kashe gari yake ce musu duk abin da kuka yi ta yi ajiye a masallaci ina jin ku kun san masallaci annabi haɗe yake da gidansa shi duk ina jin ku amma na ƙi fitowa ne gudun kada a farlanta muku da a ce mun wato dimanci yin hakan to sai Allah ke to shi ke tun da kuna son haka ma ya zama farilla to haka sai ya zama kuma wahala a ga wasu to ne Allah yake cewa walakin Allah habbaba ilaykumul iman Allah ya sa muku san imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata shi a cikin zukatanku amma ba iya nan ba wa karraha al kufra wal fusuqa wal isyan ya sa muku kin kafirci da fasikanci da kangara saban Allah ya sa muku kin wato a kin wannan al fusuq alfusu shine wato bijirewa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bijirewa umarnin Allah al-isyan saban Allah subhanahu wata'ala aikata ayyukan sabo da aka ce kada ayi tun ya saba to duk wannan ubangiji ya sa muku ƙinsa a cikin zuciyarku da yadda yake nuna maka cewa imani haɗe ke da wannan ka so abubuwan da Allah yake so ka ƙi abubuwan da Allah baya so imani yana lizinta wannan yana sa mumini wannan shi ya sa mumini ko ba zai iya hana abu ba mara kyau zuciyarsa za ta abu sai dai in ba imanin a zuciyarsa ko ba zai iya cewa a dina ko ya yi amfani da wa'azi ko karfinsa ko abin ikonsa ba zai iya wannan ba amma zai zai ki abin a zuciyarsa shi ya sa ya zo a cikin hadisin abu sa'idar kudiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman wanda duk ya ga abu mara kyau annabi ce to canza shi da hannunsa in ba zai iya ba ya canza shi da harshensa wato yayi wa'azi ya tsoratar ya gargadi in ba zai iya ba ya kishi da zuciyarsa annabi ce wa zalika adhafu al-iman shine mafi raunin imani baya ga wannan kuma babu wani abu imani a ce ka kasa canza da hannunka ka kasa canza da harshenka kuma sannan ka kasa kin abin da zuciyarka in ana abin ma baka wani damuwa fuskarka a sake za a yi ta saban Allah kuma ana ana ana ana wato wasa da kai kana dariya da sauransu kaga a nan babu imani kuma a zuciya sauraka zuciya sai ta kunshi kin abinda da Allah baya so ta so kuma abinda da Allah yake so ko da mutum ba zai iya yi ba ko mutum ba zai iya yi ba to ya zama yana san abu akwai wani abu hairi ne kai ba za ka iya yi ba ko shi dan ba zai baka kai ba amma kuma in ka gama shi sai ka ga sha'awar su to wani alama ce ta cewa akwai burbushi imani a zuciyar ko ba za ka iya yi ba amma kuma in ka gama su yi ba kushe su za su yi ba da ko wani ba zai yi ba ba wai ba zai iya yi ba ba zai yi ba shi dan ba zai bar shi ba kuma in ya ga wasu suna yi sai rika jin haushin su ka gan shi dan kakale ka gan shi dan kakale ƙarya yake yi ba duk da yace da aka kasar ya ce sai kana wani abu wai kai kamar mai gaskiya kuma duk ƙarya ce wallahi ƙarya ce wallahi saboda haushin sa yake ji shi bai ba ko bai ko ya birge shi imam shafi'i cikin tawali'un sai yana cewa uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man sina'atuhu al-ma'asi wa law kunna sawa'an fil bid'ah yace ina son mutanen kirki duk da bana cikin su wannan tawali'un ne na manya yace duk da ni bana cikin amma ina son su ina son su to ko baka cikin mutanen da suke wani aikin alheri kaji kana son su ya ce watakila in samu shafa'a in samu ceton su rana gobe kiyama ya ce kuma ina kin wanda sana'a ta saɓan Allah ne ko da irin sana'a ɗaya muke da shi wata ko da nima tare muke yin laifin amma ba na san to haka yi kamata ka zama ko ba ka cikin mutanen kirki ka so su ka so ka ga wani yana aikin alkhairi ko da kai shi ɗin ya hana ka kai ba ka tsane shi ba sannan kuma ka ƙi mai saban Allah ko da kai ma kana irin wannan saban ya to kana to wannan shi ne mafi raunin imani to ba zai zama mumini ba sannan kuma ubangiji ya to babu wato ya to babu kin abin da Allah yake ki a cikin zuciyarsa to wannan duka malam yana wannan bayani ne don ya ƙara fito maka da kalmar imani in aka faɗa ko mumini in aka faɗa kakkar da cewa kalma ce kawai da ake cika baki da ita da zanto babu kuma tasirinta a cikin rayuwa ai daga nan ne za mu fahimci maganar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wala tahinu wala tahinu wala tahzanu wa antum al'a'launa in kuntum mu'minin kada ku rauni Allah yake cewa al'ummar annabi sallallahu kada ku rauni kada ku yi bakin ciki ku ne a sama in dai kun kasance muminai ku ne a sama in kun kasance muminai ku ne masu rinjaye ku ne masu galaba ku ne za ku shi nasara in kun kasance muminai Allah ya sa mana sharadi to yayin da muka ga cewa ga munan a ƙasa wasu waɗanda suke makiya Allah suna tattaka mu suna yi mana abin da suka ga dama suna wulaƙanta mu ne yake nunawa cewa ba mu cika sharaɗin nan da Allah ya faɗa ba duk da muna da awar mu mu ne mun yi imani da Allah da amma ba mu kai imanin da Allah yake so mu kai ba cewa kana haqqan alaina nasrul mu'mini Allah da kansa yake yake mun cewa shi ya dauki wannan alkawarin ya wajabta wa kansa ya ba wa mu'mini nasara to sai muka ga duk inda muka kutsa mu ake dannewa mu ake nasara a kanmu me yake nunawa cewa wannan sharaɗin da ubangiji ya samu kasa cika shi ashe ka gaba da awa ta baka ita ce kawai abin dubawa ba ba cika baki shi ne abin dubawa ba a aikacen haka muke lokacin da muminan farko suka zama hakan ba Allah ne ba su nasara ba ya ɗora su akan wasu al'ummu da ba a taɓa tsammanin cewa wai al'ummar larabawa da suke rayuwa a cikin adazuzzuka a cikin sahara banda hare-hare a junansu ba abinda suka sani da kashe-kashen junansu da fashi da lata iri-iri ba su da wani abu na ci gaba amma da annabi ya zo da alkur'ani ya zo da musulunci suka rungu musulunci suka canza su ɗari bisa ɗari suka dawo wasu mutane sababbi fil ba waɗancan ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sama ƙasa da shekara wato ƙasa da shekara hamsin ƙasa da shekara hamsin don cikin shekara ashirin da wani abu bayan hijira aka karye daular farisa aka karye daular rumawa aka karye daular farisa aka raunana daular rumawa a cikin ɗan lokaci saboda mai saboda imanin nasu na gaske ne sun cika wannan sharuɗin yayin da musulmi suke rike da imaninsu na gaske imanin da yake naso a cikin gaɓoɓinsu da ayyukansu sai ya zanto Allah kuma yana ta ba su nasara duk inda suka sa gaba duk inda suka sa kafa sai kaga albarka ta bayyana a gurin amma da suka saki imanin suka rungumo wasu abubuwa daban shikenan sai Allah ya kyale su ba kuma da su da bakin magana to shine da nan malami kwarin ya fito da shi a fahimta kada a ita cika baki da da'awa amma kuma a aikace ba haka ake ba Allah ka samu dace lokaci yayi za mu tsaya anan da muka yi na daidai Allah ya ba mu lada نكسكري ألا يفهمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته